Ibrahim Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin Aisha Siddiqa wanda Sumayya Abdulkadir ta wallafa. Lafiyayyen ɗakin da aka baiwa Siddiqa ita kaɗai shimfiɗe yake da sabon lafiyayyen zanen gado tare da duvet mahaɗinsa. Amma Aisha Siddiqa ta sa hannu ta cire zanen gadon ta ajiye a gefe ta yi kwanciyar ta akan zanen a tamfarta wai bata sani ba ko Yarbawa sun kwana a kansa ita ba ta son jin warin jikin Yarbawa. Duk faɗin da Umma ta yi mata kafin su taho na shan magungunan ta. ta bayan kunnen ta ya biya fice tun saukarsa a Lagos bata ƙara shan maganinta ba ta yi masa maɓoya cikin lokar jikin gado ta manta shi dama dai Siddiga ba dai ƙin ƙwayar magani ba cikin dare kuwa asma ɗinta ya tashi sosai da sosai ita kadai ta yi ta fama da inhaler babu wanda ya san me take ciki ga yunwa da ta ɗora wa kanta don haka kafin garin Allah ya waye Aisha Siddiga ta ji jiki ta yi zuru-zuru a garin Eko kamar ba gidan daula ta zo ba a tsayin rayuwa irin ta Fatima da Firdausi ba Siddiga kadai ba ko wani wanda ya haɗa jini da su ne ya zo gidansu da sunan kwana misali daga ilorin cikin dangin dadi Ko ta fannin dangin ne ne daga masarautar Gombe yaran nan san ba sa shiga sabar bako. Wasu irin 'yan mata ne masu halin 'ya'yan sarakuna na halin girman kai wanda hali ne da ya sha bamban da na mahaifiyarsu da mahaifinsu shi kansa. Balle Siddiqa da ta zo musu da wani al'amari wanda ya bata ransu wai kyamar Yarabawa take Fidarsu kaɗai ke mata uzuri. Don haka Siddiqa da ne ta kawo gidan injiniyar Idris Akanni don ta nema mata magani ita kuma tana rarraba musu ido a tsorace wai ta zo gidan Yarabawa. Ita siddika tsakaninta da Allah ko da gaske yarabanci ake yi ba ta son ji a kunnanta, ta yake yi. Dan jin yaran take yi kamar fada fada ita kuma ba ta son fada da hayaniya, ta kuma kasa boyewa a ranta har ta kai ga Fatima ta fahimta. Ita ma kuma ta kasa ɓoye jin haushin hakan har ta fahimtar da sauran 'yan uwanta. Sai hakan yasa suka fara tsanar bakuntar Siddiƙa, suke nesan ta kansu da shiga sabgarta, suka barta da nenan da ta kawo ta kaɗai ko ba su nuna wa nenan haka ba. Ga huɗubar anti Tayo na kada sa sakar mata fuska ta samu damar zama da dindindin a gidansu. Ita ba ta son jaye-jayen nan na nene. Ko na 'ya'yan 'yan uwanta take kawowa hutu gidan musamman daga can bangaren Gombe. Taiwo ta fi son dangin babanta ba tun yau ba don a cikinsu take rayuwa. Jefi-jefi ne take zuwa Gombe Umana kanta ta sani Taiwo ta fi son dangin babansu. A cewar Taiwo Bahaushe ba shi da amana, Ga shi da butulci da rama alkhairi da sharri. Fiddus dai bata tsananta ba cikin mu'amalarta da bakon na Aisha Siddiqa a ƙiyayyar da suka kafa wa Siddiqa. Ita tana yi wa Siddiqa uzuri da ƙuruciya da kuma rashin wayewar kai. Fatima kuwa ta daina zaman gidan saboda Aisha Siddiqa ganin kullum tare da Nene take a cikin gidan yana bata mata rai. Idan ta fita tun safe sai yamma take dawowa Dama sabis suke yi a wuri mabambanta zumunta ita da Firdausi. Don haka a kwana biyun nan a sabar Lahadi ba karamin shiga takura Siddiqa ta yi a gidan injiniya Idris a kannu ba. Na farko babu ƙawayenta na makaranta su Amintako da Rumanatu da sauran 'yan gang ɗinta masu ƙara mata karsashi. Babu ummanta da take zuba wa shagaba a kullum sannan babu babanta mai biye wa rikicinta sannan babu Ishaqa masoyinta mai sa ta dariya da murmushi saboda ya iya soyayya. A wurin Aisha Siddiqa duk wani farin cikinta yana tattare da kasantuwar waɗannan mutane halin da ta zayyano. Don haka cikin kwanaki biyun nan Aisha duk ta wani burkice da ɗacin rai. Duk ƙoƙarin nene na ta saki jikinta ta ji kamar a gida take amma abin ya ci tura. Allah Allah kawai take yi safiyar Litinin ta zo a kai ta asibitin da aka ce don shi aka kawo ta iko. A gama a maida ta gidansu don nene ta ce sai Litinin za ta kai ta ganin likitan Fiddausi. Yau ranar Lahadi da nene ta ga ta ki cin dina ta kuwa ce mata komawa Gombe ba rana ta zo gidan Yarabawa kenan har abada musamman da ta lura cewa cewa kabilan Siddiqa na kabilanci ba za su canzu ba duk da nasihar da ta bata lokaci tana yi mata shi yasa take so ta saba da su tun yanzu tunda kuwa she is going to be part of them nan ba da jimawa ba idan Allah ya so ya amince kuma ya yarda tana so ta cire wa Siddiqa wannan kabilancin da ta lika wa zuciyarta akan kabilar Yarabawa don haka yau cikin tabbatarwa ta gaya mata cewa komawar ta Gombe fa babu rana idan za ta bude ciki ta ci abinci ta cito ko kuma ta dinga dafawa da kanta duk girman kulawar da ne nake baiwa Siddiqa Aisha a gidan gidanta duk sanda take kokarin gwada mata da dare da ta tsinci kanta a cikin rana ɗaya sama AC kasa AC har a kicin AC ce da fitilu masu haske wanda da dare sai ka ɗauka kamar rana ce a gidan injiniya a kanne ga ci mata alfarma waɗanda ba ta taɓa ko gani a mafarki ba ga motoci na zamani kullum a jera a parking lot suna jiran mai fita a gidan da driver rayuwa ce irin wadda Siddiqa bai taɓa ji ko gani a mafarki ba a gidan Hajiya Safa amma duk da wannan saboda kula uwa irin na Siddiqa hankalinta bai taɓa kaiwa kansu ba ballantana ta yi appreciating kacokan hankalinta yana can gidansu wajen ummanta a weekend din nan kafin zuwan litinin da za su je ganin likita Sau uku Aisha Siddiqa tana shiga ban ɗaki da rufe ta yi kukan kewar uwarta da kuma gang members ɗinta na billiri. A ƙarshe ta goge hawayenta ta fito. Ita ba waya ba balle ta kira Umma ko Isahaka ta faɗa musu kurkukun Yarabawa Umma ta kawo ta. Isahaka ya sha gaya mata cewa sabon da ta yi da shi ya fi son da take yi masa yawa. Yau ta yarda da abin da yake faɗa. Ita babu wani soyayyar namiji a ranta sai ƙauna da sabo na 'yan uwantaka da shakuwa tsakaninta da shi. Don a baya idan ya faɗa irin haka fushi take yi sosai ta ce ya raina san da take yi masa ita babu wani sabo a ranta sai so yau dai ta yarda isa haka ya fi ta gaskiya ta saba da shi ne kamar yayin da suka fito ciki ɗaya shi ma wani irin kewarsa da take yi ta daban ce haka da dafe Aisha Siddiqa Yunus ta kai safiyar Litinin a gidan Idris a Kanne kafin kwana biyun nan duk ta ƙara ramewa kamar kuɗin guzarin da ake ɗiba kullum Umman Siddiqa ma tana can a Gombe amma hankalinta yana Legas tana kewar petal ɗinta duk da ta saba da hakan idan ta tafi makarantar kwana amma wannan kewar bata san me yasa take jin ta daban bace ta san dai hajiya ne ne za ta kula da ita har fiye da kulawar da za ta bata don ta ga tsantsar kaunar Siddiqa cikin idanuwanta a rana ta farko da ta fara ganin ta a kwanciya a asibiti komai na gidan a ɗarare Aisha Siddiqa take da shi ta sanya wa ranta son komawa Gombe a matsayin abin da zai bata kwanciyar hankali kaɗai Nena kuma ta ce babu rana bare wata ko jiya da ta baiwa Nena tausayi ganin yadda ta mai da kanta daddawar ɗaka sai da ta ce da direban su Fatima idan ya kai su wajen salon ya dawo ya ɗauki Siddiqa ya kai ta yawo ta ga garin Legas. Ta ba ta kuɗi ta ce ta sayi dukkan abin da take so idan sun fita. Madadin zaman ɗakin da take yi tun safe har yamma idan ba na ce ta kirawo ta falo ba. Amma Siddiqa ta ki har da roƙon Femi da Nene ta aiko kiran nata dan Allah dan Annaba a kyale ni kallo nake yi. A ganin ta gara ta zauna a gida ta yi kallon talabijin wanda bata san me ake yi a ciki ba saboda hankalinta gaba ɗaya da jikinta yana gombe ya fiye mata shiga cikin cikin garin Yarabawa. Aranta ta ce ta san duk garin Legas ɗin ma Yarabawa ne, don haka ita ba ta ga abin kallo a wannan gari ba. Nena dai tana ta ƙara fahimtar negative attitude ɗin Siddiƙa akan kabilar da ba ta ta ba. Duk wani motsinta a ɗaki ne ko a falo akan idanta ne ba tare da Siddiƙa ta sani ba. Ta fahimci irin kallon da Siddiƙa take yi wa jama'ar gidan baki ɗaya kallon yare ne ba ma musulmai ba, musamman kabilar Yarabawa da suka yi ƙaurin suna a idanun Hausawa wanda a zahiri yake buƙatar gyara. Ta fahimci fahimci jihar zuwa lokacin siddiƙa ta kasa karɓar sa a ranta ne ne ta gama sa wa ranta cewa ita kuma sai ta goge wannan negative perception ɗin daga kwakwalwar siddiƙa ko da ba a lokaci ɗaya ba ta ce siddiƙa na buƙatar therapy counseling kai har ma da rehabilitation a kan shin su wane ne ƙabilun najeriya waɗanda ba hausa fulani ba me yasa aka sanya mu ƙarƙashin tuta ɗaya gabas da yamma kudu da arewa muke amsa green white and green a ganin hajiya ne ne ƙabilancin da ke zuciyar siddiƙa da ida tunaninta ya wuce kima har ya zarce na musulunci ya zame mata wani abu na daban domin kuwa ya fi nata na can baya tsanani a lokacin take shekaru irin na siddiƙar sanda ita ma ta tsinci kanta a gidan aure dumu-dumu a tsakiyar masarautar ilorin lokacin da aka kawo ta cikin dangin mijinta wanda babu bahaushe ko ɗaya ita kuma tana matsayin mata ga ɗaya daga cikin zirar emir a kanne siddiƙa ta yi wa ƙabilanci da bambancin yare da al'ada tsakaninta da ƙabilar da ba ta ba mummunar fassara wanda ne ke son ta rage mata ko bata yi nasarar cire mata shi gaba ɗaya ba. Ran Litinin ɗin da safe ne ne ta shirya tsaf cikin koriyar lafaya ta yi shar da ita sai tashin sassanyen kamshin tararruka take yi kyakkyawar na wadda ba ta kwalliyar fuska sam amma fuskar ta sirmil kamar ta shiga injin wankan fata da ka ganta ka ga ɗaya daga irin matan manyan sarakuna ko masu arziki wanke hannu ka taɓa kalar ta har da jaja-jaja na samun kulawa da samun kulawar rayuwa ta kowane ɓangare ta cike yake da bangles na zinare hagu da dama ko yaya ta motsa sai sun motsa tamkar ba indiya haka ta sa siddiƙa a gaban motarta, ita kuma tana hakim sumbance a gidan baya. Direban ta Ojotu ya ja mota zuwa asibitin da za su je. Tuntuni dama ta yi bukin appointment na ganin likitan nasu. Tafiyar mintuna kalilan suka yi ta kawo su asibitin. Da kanta ta kai Aisha har gaban likita wanda shine likitan Firdausi wato Dr. Ayode Khalil. Dr. Ayode ya yi mata kyakkyawan check ya ɗora ta akan sabon treatment wanda ya fi wanda take kai a FMC Gombe. Ya kuma canja mata magani mai kyau da ya auna jininta ya ce ya ga ya ɗan hawo ga rashin nutsuwa kuma tattare da ita. Da alamun a kwanan bakuntan nan da ta yi a Legas ko sau ɗaya ta ci abinci cikin nutsuwa ta ƙoshi ba. Likitan ya ce wane ne zai rike ta na kwanaki biyu domin ya ga jikinta ya hau zai kuma sa mata drip. Ne da ta damu kwarai yau tana ganin ikon Allah a gurin Siddiƙa. Wannan kewar gida ta har ina ta ce wa Aisha bayan likitan ya kauce daga kusa da su yan saboda Allah siddiƙa me na raga miki da shi me umman take baki wanda bana baki na tabbatar saboda baki son zama da mu ne kika sa wa kanki damuwa har ta kai ga bifi aisha siddiqa dai bata ce komai ba ta sun koyar da kanta ƙasa tana wasa da siraren yatsunta amma gare mata zaman asibitin nan sau dubu akan gidan su ne ne. musamman da ta fahimci princess fatima ta sauya mata fuska yanzu wani kallo ma take mata mai zafi cikin ido nena ta zuba mata madarar hollandiya a tambulan mai tsawo ta miƙa mata babu musu ta karɓa tana sha a dururuce ji kake mukut haɗiyan madarar kawai take yi don yunwa mamaki da haushin iskancin aisha siddiqa ya ishe ne ji dai yin da take shan madarar nan a yunwace mai nuna jiya bata ci abincin dare ba kenan ta shige daki. ta kudin da ne ta kwanta da yunwarta duk da ta ce wa Femi abinda da Aisha take so za a dafa an kuma tambaye ta ta ce tuwo haka ta bar su da tuwon masara da miyar kubewar su ya kwana a dining wanda aka yi saboda ita ta yi barcin wuri duk dan kada ta ci girkin Femi Nene ta numfasa sannan ta yi kwafa ta ce Aisha na ce me yayi zafi ne haka da yi wa kai horon yunwa to kwantar da hankalinki ki sauke jinin da kika dora a can sama insha Allah rana ita yau zan maida ki Gombe gobe in ce dai shi kenan ko amma na rantse miki na sake rantsewa tafiya ce mai dawowa zaki yi dawowar da babu komawa sai dai da yawo idan Allah ya yarda in ya so in ga ƙarshen kabilanci siddiqa dai shan madarta take yi har da murmushi dan hankalinta ya kwanta tunda ne ne ta yarda za ta maida ta gida ai zance ya kare sauran zancen da ta yi kuma a ƙarshe bata ji ba ma balle ta fassara shi da wata manufa dan hankalinta ya kwanta a yanzu matuƙa shi kuma dadi wato injiniya Idris a ranar ya tashi zuwa Ilorin kafin dadi ya je Ilorin sai da ya sa 'yan uwan na Gombe suka yi masa dukkan wani bincike akan Malam Yunus da asalinsa, nasabarsa da kuma sana'arsa. Kuma dukkan abin da aka faɗa masa akan Malam Yunus Hamza na kwarai ne na san barka. Malam Yunus Hamza ya samu kyakkyawar shaidar da ake nema ga mutumin kwarai mai kula da iyali da sadaukarwa a kan su iyakar karfinsa. Haka matarsa ta samu kyakkyawan yabo na kulawa da haƙƙin makwabtaka da tarbiyyar Siddiƙa. Kasancewar Allah bai bar mata 'ya'yan da take haifa ba, sai Siddiƙa ɗin kawai wadda suke tsaye kan Jikikan kan karfi wajen ilimin ta na addini da na boko. Siddiqa na cikin yaran kwarai da ake alfahari da su a unguwar Jeka da fari. Sannan tun tana da shekaru sha uku ta yi haddala Alƙur'ani a tafis ɗinsu. Da wannan kyakkyawan albishar ɗin dadi injiniya ya tattaki har Ilorin. Ya samu mahaifinsa Emi Abdulrashid ɗan Abdullatif a Kanni da maganar zaɓin da Nene ta yi wa Abdulrashid. Sarki da yake a kan tsini shi ma sai ya ji kamar an masa allurar tuni da wani babban al'amari da duk suka zuba idanu a kai. Ya ji kamar an zabarar da shi ga wani muhimmin muhimmin abu da ya saka shiririta a ciki ya tuna cewa babban jikan nasa prince abdulrashid ya wuce shekaru arba'in a halin da ake ciki burinsa a lokacin kowa ya san jikansa prince abdurrashid ya yi aure har idan zai samu ganin 'ya'yan jikan nasa zai yi farin ciki amma me yasa ya biya wa gudun zuciyar abdurrashid har yau bai yi wannan yunkurin ba sai a yanzu da mahaifiyarsa safa ta gaji da kawaicinta na fulani akan rashin auren ɗan nata ta yi tattaki da kanta ta nemo masa aure da kanta shi kansa ya san san da yake yi wa prince abdurrashid ya yi yawa yawa shi yasa har baya iya tankwara shi akan dukkan abin da yace baya ra'ayi gaskiya ne duk wata kauna mara illa ta bi bayan ta uwa da ɗanta ai sai nan da nan ya ce a kira mitin na gaggawa na duka 'ya'yansa kamar yadda aka saba a duk lokacin da wani muhimmin al'amari ya tunkaro iyalinsu kowanne cikin 'ya'yan sarkin ilorin su tara da ya haifa ya baro abin da yake yi da garin da yake zaune haka na cikin garin ma duk suka baro ayyukansu suka taho fada har babban yayansu waziri wato injiniya idris mahaifin prince su su goma goma kenan duka sun samu halittar kiran mahaifin nasu na gaggawa. Sarki mai ran karfe injiniya Abdulrashid Akanni yana zaune a kan karagar mulkin sa sun saka shi a tsakiya hagu da dama. A gefen sa na dama mutum biyar hagunsa ma mutum biyar kowa ya kuya ya kawo gaisuwa ta al'ada. Sarki na amsawa dake-dake da harshen yarbanci kafin ya yi musu addu'a ta haɗin kai a su kamar yadda ya saba. Sannan ya shafa kan kowa idan ya kuya a sa kamar yadda suka saba. Duk sanda aka yi irin wannan zaman haka yake yi musu tare da nasiha akan su su guji dukkan abin da zai raba kansu yakan faɗakar da su akan cewa kada su taɓa bari 'ya'ya su shiga tsakaninsu sarki ya ce 'ya'ya da dukiya fitina ne su ne manyan abubuwan da ke farraka zumunci a ƙarshe dai ya shaida musu abin da ya sa ya kira su akan auren ɗansu prince abdurrashid ne mahaifiyarsa hajiya safa ta nemo masa mata a gombe amma ba 'yar sarauta ba ce shiru ne ya ɗan gifta kafin su balle da yarbanci a junansu kowa da abin da yake faɗi a falon ganawar sarki mafi yawan 'yan uwan dadi sun ce ne ta yaya abd Abdulrashid zai kasa samun mace a gidan sarautar Ilorin da ma duka masarautun kasar Najeriya sai a cikin 'ya'yan talakawan garin Gombe. Uncle Abdul Fatahi ya ce kamar an ce 'ya'yan sarauta da na manyan attajirai da suke haɗa abota da 'ya'yansa sun kare abu ɗaya da zai burge ka wannan zaman shine duk cikin su babu wanda ya yi magana akan bambancin yare da na al'ada da ke tsakanin Yarabawa da Fulani. Musulman Yarabawan Ilorin na da kyakkyawar alaka da Fulanin Najeriya sun fi sukar wannan auren da cewa mahaifin Aisha ba shi da wani sarauta ko ta mai unguwa ce. Babban abin da ya kara wanke Fulanin Gombe a idan zuri'ar Sarki Abdulrashid Akanni shine auren gimbiyar Gombe wato Nena Safa da aka yi da jimawa kuma aure na farko a zuri'ar Akanni wanda har gobe alkhairin ta kadai suke gani a tattare da zuri'ar su. Ko da yake ita ta fito ne daga babban gida irin nasu duk da haka ba ka rasa korafin matansu da 'ya'yansu akan hajiya ne ne na cewa ta mallake injiniya Idris a Akanni da surkullansu na Fulani. Idris a Akanni bai ƙara kallon kowace mace da sunan ƙarin aure ba har zuwa yanzu da ya fara tsufa bayan ita. ‘Yan uwansa kuwa daga mai uku sai mai hudu. Korafi dai da ƙananan maganganu irin nasu na mata ba ka rasa shi a cikin kowanne gida. Na talakawa ko na masu da shi ko na sarauta. Uncle ɗin Abdulrashid na hudu wato matawalle ya dage akan bakansa cewa a baiwa Abdulrashid mace cikin ‘ya'yansu kawai. Ko yana so ko baya so a wuce maganar aurensa haka nan. Su ba su yarda ya auri diyar talakawa ba. Emiya ya ce da shi cikin lallashi da harshen Yoruba. Kasancewar matawalle baya jin kowane yare sai harshen Yarubanci. ya ce ku cire na a cikin lissafin sha'anin sarauta saboda shi da ubansa babu tunanin gadon sarauta a cikin rayuwarsu to ku cire musu abin da ba sa ra'ayi daga zama dolan su da kansa emiya ya miƙe ya taka da kyar ta hanyar dogara sandar girmansa zuwa ƙuryar turakarsa ya ɗauko wata akwati ya kawo gaban su ya ajiye ya ce ga dukiyar aure da dukkan abin da za a nema wajen gudanar da auren kahin de na ɗauke wa kowannen ku wannan nauyin a matsayinsa na jikana na farko kuma wanda bai taɓa yin aure a cikin jikokina ba na ɗauki nauyin komai da za a kashe wurin aurensa. Na umarce ku da ku amince da zaɓin da mahaifiyarsa ta yi masa. Ita kaɗai da san dalilinta a matsayinta na wadda ta fi kowa kusanci da shi. Don haka ta fi ku sanin matar da ta yi masa daidai. Da wannan magana ta ƙarshe sarki ya kashe ƙorafin kowannensa a kan auren prince da ɗiyar da ba ta sarauta ba. Don a ƙarshe bai ma ƙara ba da wata dama da wani cikinsu ya ƙara faɗin ra'ayinsa ba. Ya ce umarni ya yi musu su tafi su auro wa takwaransa zaɓin mahaifiyarsa bai yarda ma a tuntuɓe shi ba. Sai bayan an ɗaura masa auren. Abu dai idan Ubangiji ya rubuta faruwarsa sai kaga idan lokacin faruwarsa ya zo ya faru nan da nan bagatatan ko da yake shi aure lokaci ne kamar haɓo yake sai sanda Allah ya nufa kaɗai yake tabbata. Abu kamar wasa Hausawa suka ce sai ga ƙaramar magana ta zama babba. Aisha Siddiƙa da Nene na ta zaryar ganin likita a Legas. A can Ilori da Gombe kuma ana ta shirin ɗaurin aure. Shiri ake yi sosai babu kama hannun yaro daga dukkan ɓangarorin guda biyu ba tare da Siddiƙa ko Prince da ke can matatar matatar man fetur ta birnin ƙatar sun san ana yi ba. 'Ya'yan Emiya duka sun bi umarnin mahaifinsu babu wanda ya kira Prince ya gaya masa an karɓa masa aure. Dadi yana Ilorin suka yi gangami da 'yan uwansa da wakilan sarki suka sauka a fadar Gombe. Ana saura kwanaki biyu ɗaurin aure wanda aka sa za a yi ranar Juma'a bayan sakkowa daga sallar Juma'a. Sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo ma shiri na gaba. Kowa ya taɓa ki ba za na kyale ba.